Masauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma'a mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin suma na FM duka a Nijar inda suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. talata 20 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. inda za mu yi maganar masu son rubutu da turanci a shafukan intanet alhali ba su iya ba. Karshe sai ku ga garin isar da sako ga al'ummar da suke son su isarwa da turancin da suke rubutawa maimakon yaren da suke son su isar da shi sai su fige da zagi ko kuma jin ana zagin su ko ana zolayar su saboda turancin da suka kwafsa. Shin laifin menene harshen su da ba za su yi amfani da shi ba ne? ilimi yan baka da shi ba abun kunya bane ba gwada baka da shi sai kai wanda ka iya shi yasa shi kan shi mai gajin facebook din ya zo da wasa hanya ta warware wannan matsalar ya ce yaya facebook hausa akwai facebook arabic ga sunan kala kala kala yaren da ka iya kai amfani da shi saboda ba komai bane ba shi wannan kana so ka mai karantawa ya fahimci inda ka tinkara shine babban wannan abin da sakon da kake kokarin rubuta in hausa za ka yi ka tsara ta da kyau in na turanci ne ma baka iya ba sai ka nemi wanda yake da turanci ka ce a samun shi na turanci turanci in ka tashi rubuta sai ka ce a ah, wane ya taimaka wajen fassara wannan abin zuwa yaren turanci kin ji kan gado kenan ko <laughs> kin ji abin da ya ce sai ka rubuta in baka iya baka sa a gyara maka shikenan kuwa mm. To wannan ne yasa za mu karanto sakonninku na tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. Sannan kuma za mu ba ku dama a waya ku buga lambar mu ta alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku faɗa mana ta waya ɗin yadda kuke kallo ko kuma kuke ji idan kuka ga an rattaba irin wannan dogon sako da ake son a isar da shi amma fa da turancin da ba iya ba. Yanzu bari mu ji ansoshin tambayar da muka binku a shafukanmu na abota cewa me yasa mutane ke son yin rubutu da turanci ba tare da sun iya ba a shafukan sada zumunci na yanar gizo maimakon yin amfani da yaren da suka iya magana da rubutu da shi don isar da saƙon da suke son isarwa al'ummarsu. To saƙon farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce, ana wata sai ga wata lallai yau kan kun taɓo babban abu wanda kuma ke ƙara mamaye duniyar kafar sadarwa ta intanet a halin yanzu tabbas kan akwai masu yin hakan wai don neman suna wanda hakan kuma samsam ba burgewa ba ne ganin yadda mafi yawancin masu yin rubutu da turancin a kafar sadarwar samsam saƙonsu bai isa kuma bai biyan bukata to sai ilham ummi ta ce nuna isa da iyawa da girman kai da raina kabilar da allah ya fito da kai musamman kabilar hausawa da mafi yawan al'ummarta ke da matukar girman kai da son kayan aron da ba nasu ba to sai kuma sa da sayidu daura ya ce idan ba ki da gashin wance karki kitsan wance nuna san iyawa ne ke sa wasu su yi rubutu a shafukan sada zumunta da harshen turanci duk da ba su kware ba akan hakan don haka 'yan magana na cewa yaro tsaya matsayin kakar zancen 'yan duniya ya ruɗe ka da fatan za ku tashi lafiya <laughs> allah ya bar zumunci mun gode so sai umar ibrahim yake son nuna iyawa da kuma bautar da kwakwalansu da turawan yamma suke yi na jama'a sai kuma musa hadarin asuba da magaran ya ce yau da gobe sai allah kawai karfin hali ne wai barawo da sallama domin suna yin haka ne domin a kira su turawa ku tashi lafiya to ga shehu adamu rijau ya ce wallahi ni ma wannan abu na matukar bani mamaki za ka ga mutum ya ji ya tafka shirme wai shi ga shi bature <laughs> bayan kuma da a ce a hausance zai rubuta wannan abu ko shi kan shi sai ya ji kunya kan shi saboda haka ya kamata dai mutum ya tsaya ya iya turanci sosai kafin ya ce zai yi posting da turancin ai ba hmm. a haifi kowa da iyawa ba sannan kuma bai kamata a ce ka dinga kurin ka iya ba bayan kuma baka iya ba gaskiya to sai kuma ibn abdallah bojude ya ce fatan alheri ga ma'aikatan sashen hausa na boa yau da gobe lallai yau kun tabo inda ke so samun rai ni ba ni ba boli oh, oh, ne o oh, yaren shi kenan ko <laughs> eh. amma ina alfahari da na yi rubutu a shafi na ganin akasarin abokaina suna jin shi yaren nashi kenan mm. kuma suna karanta hausa ba tare da shakku ba shi yasa nake amfani da yaren hausa don in isar da sako oh, wato shi babole ne amma kuma yana amfani da yaren hausa saboda ya yi rubutu mm-hmm. saboda yawancin wanda suke kan shafukan shi hausa suke karantawa suke rubutawa mm-hmm. saboda haka sai ya isar da sako abin na ban takaici sai ka ga mutum ba kano ko ba tsini idan ka mai magana da hausa sai yana faman nokewa yana sirrika maka da hausa da turanci yana ingausa kenan to eh, Allah ya kyauta wato shi yana amfani kenan da Hausa yana isar da sakon shi kai kuma eh, Hausa kana gina Hausa ka turanci mm. to ga Ado Salati goma ga Annabi Rijau mm. yace mm, yau da gobe kenan wato ba komai ke <laughs> kawo haka ba face son nuna iyawa da son burge mutane domin dan adam akwai son yabo dan haka mutukar dai ya dan san wani abu a cikin harshen turanci to da zarar zai wani rubutu a shafukan yanar gizo sai ya ta doro yana turo <laughs> dan <laughs> eh. ya burge mutane yana turo ko dan ya burge mutane wajen rubutun turanci ko da kuwa bai kware sosai ba mm, to yanzu kin yadda suke zakulo karin magana nan aikin ga inda turanci aka ce ni ai an ba mu aiki rubuta shi ma ai ba zai yi ba. <laughs> <laughs> da turanci kin ga toroko sai a hankali to sai kuma Sanusi Ishaq Adam Tudun Wada yace salam yau da gobe wannan yana faruwa ne sakamakon kokarin da wasu matasa suke na birge 'yan mata a shafukan sada zumunta domin sau da dama ko da chatin kake yi da wani ko wata a shafin sada zumunta sai su ce ba sa jin wani yare sai turanci musamman ma fa 'yan mata <laughs> <laughs> to ga kuma adam aliyu tela gurum mm. ya ce yau da gobe tabbas hakan na faruwa domin ni kaina na sha ganin irin waɗannan mutanen mutum zai rubuta sako amma bai san abin da ya rubuta ba wasu ma kwafi kwafi suke yi wato suna ɗaukowa mm. daga shafukan wasu ke da eh. wai su rinka nuna wa abokanansu na facebook su suka mm. rubuta da turanci ko da zagi ne ko eh. maganar ma ba mai kyau ba ce sai kawai suka fasa ce saka nasu ba tare da sun san ma'anar mecece ba ya ce to Allah ya kyauta masu gabatarwa Hafsat da Maryam da kan jirgi Malam Usman kusa shi lafiya. <laughs> To mun gode sai kuma Sha'ibu Zidane ya ce Assalamu yau da gobe. Hakika wasu suna rubutu da harshen Turanci ne a shafukan sada zumunta ba tare da sun iya ba domin burge jama'a ko kuma gudun a ce musu ba su iya Turanci ba. To, ni dai a ganina, hakan ba burgewa ba ne, kamata ya yi mutum ya yi amfani da harshen da ya iya wajen yin rubutu domin isar da saƙo a shafukan sada zumunta. To fa. To ga Abubakar Imam Uba ya ce salam yau da gobe. Ni a gani na yin rubutu da turanci ga wanda bai iya ba laifi ba laifi ba ne. Mm. Saboda komai koyo ne ake yi. Mm, kuma da gwaji ake sanin na kwarai. Mm. Daga ƙarshe da ina goyon bayan masu yi irin wannan rubutun. Duk wanda ya ga kuskuren su to sai ya yi musu gyara. Dai wani <laughs> wani karkataccen wani. shi gashi ya faɗi na shi ra'ayi. Amma a koya kafin a yi rubutun. <laughs> Yana da kyau to mun gode a cigaba da aiko da saƙonni. <laughs> to daidai dai ji shi wannan kowa ya ce fa bai mai ba amma shi da yake ra'ayi riga ne shikenan ya fita ba ya ce oh, shi ba zai bi sau ah, ba kawai in ka iya ba kawai ka rubuta a gyara maka ka gyara muku ko dai eh, ko dai yana cikin masu <laughs> ko dai yana cikin masu yin turancin nan ne ba mu sani ba eh, to to sai to in aka dai rubuta din ai matsalar shine a san me aka rubuta din kuma akwai akwai eh, akwai mun samu kira da Kaduna amma akwai abin da ake cewa ah, isar da sako tsakanin mutum da mutum yaren da aka isar da shi mm-hmm. shine mai mahimmanci menene ka fahimta na fahimta shine matsala shi ne, abin da ya fi mahimmanci ba wai kawai ka rubuta ba saboda kawai kana ganin ka <laughs> to ga wanda ga Kaduna assalamu alaikum yauwa barka dai yawa kana magana da baban gida bangis kakuri garkon ka ba fullace ce a kai baban gida bangis kakuri barka da warhaka yau barka ka dai ya aiki wallahi wallahi lafiya lau bangis To, mun an ba mu gudunmawa masu kakalan turanci a shafuka. Eh. To, a tsakani da Allah wasu ma za su rubuta a takarda ne sun ga turanci mm. Mm. kawai su ɗauka su rufafe. Mm. Sai su zo kuma su rubuta a kan wani da san cewar duniya na kallon su ba. Eh, haka. To, sakon baya isa ne? Su ya kamata ka yi. Eh, ba a fahimta kenan an rubuta, in sun yi wannan rubutun. Eh, gaskiya ne. To, mun gode ba. Misali, wani ma in kana so ka kure shi idan ya yi maka ka mm. maida mai da daddare za mm. a ga ba zai maida ma ba saboda oh! wani yake samu ya rubuta oh! mai to mai sai gari ya waye <laughs> kuma kamar yadda wani ya ce a sako da sai a ce to wani shi ya fassara wannan <laughs> to mun gode bangis eh, fassara mai ake yi <laughs> eh mun gode bangis sai a gida mutanen ka To mun gode sosai garkuwan ka dadi to ga wani ma ya kara kira daga kaduna hmm. Haja Ahmed Usman Kabara da kai da abokiyar aikinka ina eh. mana barka da rana barka da rana Adamu Jeje daga kamfanin face da kenan garin Jaji Kaduna Najeriya. To Adamu Jeje barka da warhaka. Wato ni ina ganin maka bara wannan bata mu kai lokaci ne. Mm-hmm. Allah. Ka san dalili na anan kuwa. Yanzu ka ga ko idan aka turo muku irin wannan eh, rubutun Eh. wanda ba a sa abin da aka rubuta ba kaga an bata muku lokacin karantawa ko a karanta na wasu shi kuma wanda ya karanta an faɗi sunan za a gane cewa ai ma shi wani bai san komai ba mm, an yi ba yana da kyau ka tsaya ka san abu kafin ka tura tun da duniya take kallon ka yadda na gaba na ya faɗi din nan mm. da fatan za mu ji mu gyara irin waɗannan abubuwa da ake gaskiya akwai abin kunya kwarai da gaske kamar na'am Adamu jeje to Allah ya dawo da kai lafiya ah, da da abokin aikin ah, na ah, amin amin mun gode sosai to mun gode Adamu jeje <laughs> Allah zargi to zai kuma ga wanda ga Sokoto hello Aya, ina ga layin shi ya katse kenan ko salamu ah, alaikum yana nan wa alaikum salam kabiru je ke karaye ne daga sokoto to kabiru je ke barka da warhaka haka <laughs> alhamdulillah na ji abin da ake tattauna a gaskiya wasu eh. kuri ne ke sa suna yin haka kuma kaga <laughs> mutum bai iya ba sai ya ce kuri cikin hmm. yanar gizo kaga wannan bai dace ba hmm. so da yawa kake ganin wasu rubuta salamu alaikum all of the parent eh. kaga wannan duk an musu gyara akan wannan eh. kuma sai haka suna yi akwai ma wani daga fili cikin garin nan namu kai na shi na faɗa da wani wai wajen ya turanci wajen kuri sai ce kai wani kai education ɗinka kaga wannan duk <laughs> wani ne ya yi wato wato ya education ɗin shi Allah gaskiya eh, ya eh, kamata a ce mu kula mu zanka ya harshen mu na Hausa wanda Allah ya ba mu ya ce saboda mutane sun ɗan fahimta ga harshen Hausa na gode Usman Kabiru JK kara to mun gode JK salamu alaikum ke maki education din ki je education din shi na'am wa alaikum salam wa alaikum salam kana magana da injiniya mai gyaran makeri kun tagwar jihar Niger. To muna jin da injiniya mai naka. Ko kai ma kana rubutu da turancin ne. Gaskiya wato wasu abin karambani da karausawa abin da baka <laughs> sani ba. Eh. Kai karausawa ga ce ka nuna ka sani kai eh. wannan aduwar jahilci ne. Kankan ba kenan akai. Kun sa a rubuta musu ba. Mm. wasu da hausa ba su rubuta a yanar gizo ta hausa a rubuta musu kila kuma wanda ya rubuta din shi ma sai a hankali nasu ne amma ba su rubuta komai eh kila wanda ya rubuta sai a hankali ka sani ka ka fari ka sani koya mm. amma sai a kama zarbabi mm. kana rubuta abin da baka san ma'anar shi ba ke wannan do riga malam masallaci da wuce gona da iri kuma wannan zai iya sa ka je ka faɗi abin da baka yi niyya faɗa ba gaskiya sai a hankali to Allah ya samu dace mun gode sosai injiniya mai gero eh to kin san ai abin da ake magana a nan shine idan baka san gari ba bahaushe ce ka saurari daka yawa idan baka iya ba ba laifi bane wani ya rubuta maka amma ka tabbatar shi ma ya iya sannan ya isar maka da saƙon da kake so sannan mafi yawanci abin da nake kallo shine hafsat mafi yawancin waɗanda muke bi a shafukanmu za ki ga daga ina suke daga al'ummarmu da hausa da yarenmu ko kuma in ma daga wasu ƙabilun suke da wannan yaren suke magana sai ka isar da yaren da ake magana in ma kai ibo ne in kai bayarabe ne ka isar da sakonka in ka shiga shafin masu yin faransanci duk su ne tunda duk wani rubutun da ake yi kawai don a isar da wani sako ne to ina amfani kuma an rubuta kuma mutane ba su gane ba to shi ne yi ba rai ya ɓaci ko kuma wani abu ya wani abu tasko to kai ne ina ga na ƙarshe da zamu ɗauka fatasko Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum assalam. Fatasko ne? suna nan gamba ba da eh ai dinnan ga fatas kuma nace to kila gamba ne <laughs> to barka da warhaka <laughs> suna eh, lafiya kwana biyu lafiya lauya fatas ko yawa wallahi ko lafiya to to a gurguje kai ne na karshe da zamu dauka me ka to gaskiya ni shawara nake so da bawa dan uwana mhm. turancin nan ba dole bane sai yi shi amma mhm. kai da hausa wadda wani jama'a za su gane ko me mhm. kai amma sai kaga wasu sun yi turancin kai kanka shi kansa nan ce ya karanta me yake nidi bai sani ba kila ganin suke nan ne Allah mm. ko muka iya mm. ai da rayuwa babu kowa da kowa ne gaskiya da ba gwani makoyi gwani ya kare mm. in baka iya ka nuna wani da Allah ne daidai na yi zan tura daidai kila ina son wanda ba sa jin Hausa su gani eh, gaskiya ne ka samu gwaninta especially mata da dariyar za su yi maka da sun ga sakonka za su yi yawa ga mai bude din nan. To mun gode. <laughs> To mun gode ga babbar. To mun gode. Eh mai bude din to mu ba yanzu bari mu harba mu tafi mu ji tattaunawar da Zahardin Zanufuntuwa yayi da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Jama'a masu tsara wannan shiri na yau da gobe. A cikin wannan shiri a wannan zaure ina tare da Malam Aminu Batura Funtuwa tare da Malam Yazid Ahmad da kuma Malam Abdullahi Sirajo. Jama'a da ke a wannan zaure kuma ina maku barka da zuwa. To a cikin wannan shiri na wannan lokaci za mu tattauna akan game da kare turanci da wasu jama'a ke yi akan shafukan sada zumunta na WhatsApp, Facebook da dai makamantansu. Alhali ba su iya turanci a baki ba ko kuma a rubuce. To tambayoyinmu a wannan shiri su ne idan yi magana ko rubutu da yarenka to akwai wani laifi ne shin menene mutane suke ɗauka a matsayin ilimi to a biyo mu domin jin irin wannan tattaunawa da zamu yi sunana malam yazid ahmed sunana abdullahi siraju a sunana aminu batura funtuwa to malam yazid za ka ga cewa mutane suna yawan yin rubutu a irin shafukan sada zumunta na whatsapp twitter facebook da dai makamantansu za ga suna yin rubutu na turanci ba su iya turancin ba ko kuma karanta turancin a baki to to ya kake ganin irin wannan al'amura eh kusan malam zaradini magana da ka faɗi kusan haka ne to shi ka san ilimi in ba ka da shi a'a ba abun kunya bane ba gwada baka da shi sai kai wanda ka iya shi yasa shi kan shi mai pejin facebook din ya zo da wasa hanya ta warware wannan matsalar ya ce ya facebook hausa mm. saboda ba don komai ba akwai facebook arabic ga nan kala kala kala yaren da ka iya kai amfani da shi ba abun kunya bane ba kai amfani da yaren da ka iya saboda ba komai bane ba shi wannan kana so ka mai karantawa ya fahimci inda ka tinkara shine babban wannan abin da sakon da kake kokarin rubuta to in ka sa sakon da ba zai je can ba sai dai ka zo ka baddala mu wani tunanin shi to ya kamata a ce ka kokari ka in Hausa za ka yi ka tsara ta da kyau in na turanci ne ma baka iya ba sai ka nemi wanda yake da turanci ka ce a samun shi na turanci in ka tashi rubuta sai ka ce a wane ya taimaka wajen fassara wannan abin zuwa yaren turanci hmm. kaga ko ba komai ba in a ce abin samun kuɗi ne shi ma yana da dan kasan shi to malam ba ganin mutum in yazo yana takama yana yin ƙarya yana nuna cewa ya iya turanci za ga irin al'umman da ba su ma iya turancin ba daga ganin zai iya jawo ra'ayinsu ya nuna eh shi wani ne su masu ga eh wannan wani ne ba ganin haka eh to ni ka san akwai abin da ake cewa babu ba a takama da shi me zan ce ba a takama yanzu in mutum yanzu ya je Saudiya za a ga ya haƙura yana dan jajjawa dan larabcin da iya dai ya karkar matsasi magana da walarabi to yanzu tun da nan ba a Saudiya kake ba kuma nan ba a America kake ba ko kuma inda ba a yaren yaran Hausa shine sai kai wannan amma saboda haƙon da ka dawo da kanka daidai daidai level ɗinka iyaka ita hausa inda za ka yi ta balagagga hausa ko ma waye a'a ai akwai da yawa wanda suka samu nambobin yabo da rubutan hausa suka same su mm. irin sa abakar imam to kaga ashe ba abun kunya bane ba yin wannan yaran hausa ha international wannan kaji mutane na samun award kuma daga wannan rubutun ne ba wai wani abu bane ba yare ne na hausa ba wani yare ba to za ga yawanci mutane dai suna da wannan ɗabi'a musamman su matasan idan aka gaya masu sai gaba sai yadda to kana ga akwai wasu dabaru da zaka iya ga matsayin kai ma na matashi da zaka iya ga matasan nan ko da za a irin sako da su akan irin wannan ɗabi'a da suke akanta abu ɗaya ne za a faɗi mai duk sadda ya yi magana ka a gwalishe shi cikin al'ummai in na ce cikin al'umma wato ka ai mai comment ɗin gyara halinka mm. kowa ya sani saboda zai sa ya ji kunya ya borin kunya sai goyo ma yana ya ƙara maimaita amma in ka kira shi ka ce wani ka yi mai personal message ka ce mai wani kaza da kai ba daidai ba ne ba ka gyara sai in ga zai shi kokarin dawo da su kan hanya. To Malam Abdullahi Sirajo, ka je yadda Malam Yazid ya yi mana bayani akan yadda za ga wasu matasa sai su ta yin abin da suke ganin shi ya fi dacewa da zukatansu na ganin cewa su ta karece karece wani ma za a ga bai iya turanci ba ko bai iya ma rubutu ba amma za a ga shi dole su yayi wannan rubutu to ta ya kake ganin za a faɗakar da al'umma in irin waɗannan al'umma suke ta irin wannan rubutu shin wai menene ma ilimi ya kake ganin menene ilimi shi ilimi shine sanin abu a bisa hakikaninsa sani na yanke ba na shakka ba ko rudu kuma shi ilimi wata irin baiwa ce wadda Allah yake bayarwa ga bayinsa kuma hakika ilimi yana tabbatuwa a cikin kwakwalwar dan adam ne sannan mutum mai ilimi ya sha bamban da jahili ta kowace fuska saboda mai ilimi yana aiki ne ko barin aiki a sakamakon umarnin da iliminsa zai ba shi dai wato dai ilimi zai kasance tamkar shi ne linzamin da ke jan ragamar hankalin dan adam da al'umma kuma gabaki ɗaya sannan akwai hanyoyin da ake samun shi wannan ilimi akwai manya-manyan hanyoyi kamar guda uku wadda hanya ta farko ita ce daga iyaye ana fara samun eh, ilimi farko ne daga iyaye musamman mahaifiya wanda daga nan ne mutum yake fara koyan abubuwa iri-iri kamar irin su cin abinci sanya tufafi tarbiyyar rayuwa da tsafta da kuma sauransu sai hanya ta biyu ita ce dandali ko kuma mu ce rariya ko kan layi a nan ne yaro yake koyan gane waɗansu mutane daban-daban waɗanda ba daga gidansu suke ba kuma yaro yake koyan wasanni da koyan zama da jama'a daban sai hanya ta uku wadda ita ce makaranta wanda daga hannun iyaye yaro za a tura shi makaranta a nan mutum yake koyan ilimin addini da kuma ilimin duniya a makaranta ne za a koya mutum ilimi daban-daban tun daga firamare har zuwa sakandare har kuma zuwa jami'a sannan shi ilimin nau'i kala uku ne kamar yadda masana suka tsara su akwai ilimin zamani wanda shine ilimin boko akwai kuma ilimin addini wanda anan ne mutum zai karanci yadda addinin shi yake da yadda zai aiki da shi a ko kuma ilimin gargajiya to shi ilimin boko shine ilimin zamani ko mu ce boko kamar yadda ake kiran shi kamar yadda akasarin hausawa muke kiran shi ya samo asali ne daga turawa waɗanda suka yi mulkin mallaka a ƙasar mu ta najeriya amma an fara yin wannan ilimi ne a can kudancin najeriya kamun ya zo a arewacin najeriya duk daga lokacin turawan sun sha wahala har ma da yaƙe-yaƙe kamun samun nasarar ƙaddamar da ilimin zamani a yankin arewacin najeriya sannan kuma ilimin addini shine ilimi da ya samu asali bayan zuwar addinin musulunci a ƙasar hausa tsarin shi shine hanyar da ake bi wajen koyar da ilimin addini a gargajiyance idan yaro ya kai kamar shekara bakwai da haihuwa ana kai shi makarantar alkur'ani wadda aka fi sani da makarantar allo a wancan lokacin bayan yaro ya yi saukar ƙur'ani kuma sai ya tafi makarantar da zai koyo karatun littattafai daban-daban shi kuma ilimin gargajiya wanda shine ilimi wanda ake koyan shi a akasari a wajen da ake aiwatar da shi misali idan ana so yaro ya koyi yadda ake wata sana'a kamar kira noma kafinta ko kuma jima to ana zano da shi ne a inda ake aiwatar da ita wannan sana'a to yanzu kaga duk ga irin waɗannan abubuwa da ka zayyana min to kai a fahimta ka me kake ganin su irin waɗannan matasan suke ganin shine ilimi irin kamar za ka ga wani lokaci sai ga suna mai da hankali akan kadace kadace kamar yadda muka yi bayani da malam yanzu za ga su wannan kare watakila ita ce ilimi ya kake ganin eto eh to yanayin da zaka nuna kamar kareci kareci ita ce za ta nuna cewa kana da ilimi ba haka ba ne ba hmm. saboda a wani lokaci zaka ringa ganin cewa shi mai ilimi ba masu sai ya nuna yana da ilimi ba hmm. amma ta hanyar yanayin da zai ringa halayya da jama'a da yanda zai yi ayyukansa a nan ne jama'a su da kansu za su gane wani mai ilimi ne hmm. kuma ya kasance yanzu wasu idan an yi magana ilimi sai tsammanin a'a yanayin da zaka kirkiro wani abu ko kuma ka kawo wani abu wanda kila kuma ta hanyar ma hakan baka karanci abin sosai ba ka yanda ake magana mutum ya zo ya ta maganganu wanda bai karanci yaran ba sosai yana ma yin mistake amma shi gani yake daidai ne to wannan ba haka bane ba komai akwai yanda ake koyan shi da kuma yanda ake tsarawa to akwai shawarar da zaka ba su waɗannan matasan na ganin cewa sun biyo irin wannan hanya ta wannan hanyoyi da ka zaina mana na ganin cewa gashi su ne harkokin da ya kamata a bi domin neman ilimi ba shi irin wancan da suke yi ba eh to hanyoyin da ya kamata a je a sami ilimi shine kamar wannan ɗaya daga cikin hanya guda uku nan da aka kawo ta makaranta saboda ba wai dole ka je can makaranta misali inda za a koya ma shi ya allo ba ko da wani haka za ku iya haɗuwa kan abin da baka sani ba ya ƙara fahimtar da kai ya nuna ma hanya akan abin ka karanci ilimin daga wajen shi kamar mafi yawanci za ga kamar bangaren shi wannan postin da mutum zai iya yi wanda zai ga abu yana son ya rubuta shi yanda yake kuma ba haka yake ba amma kuma sai yana ganin cewa eh shi hakan haka ne shi mai ilimi ne wannan ba shi bane ba kamata idan ya san wannan abu yanda yake to zai iya postin akan shi idan kuma bai sani ba zai iya tambayan wanda suka sani su nuna mai ya ake wannan rubutu ko kuma ya ake wannan postin a na Aminu Batura Funtuwa wannan shiri na yau da gobe na sashi Hausa na murya Amurka kai ma ya gaito cikin wannan zaure ganin cewa za ka ga mutane suna yin rubutu a irin shafuka na sada da zumunta za ka ga wani yana yi da turanci a nan ina so in gane za ka ga wani lokaci wani ma bai iya turancin ba bai iya yaren wasu ba amma iya rubutu da yaren shi to me ake ganin shine ma ilimi abin da ake nufi da ilimi shine abin da ka je ka koya aka koya maka ba wai ka je ka koya da kanka ba sai an koya maka in aka koya maka wannan abu ka bi turbar yanda ka'idan neman ilimi take ka bi ka samu wannan ilimin to shi ake kira ilimi ba wai ka yi haye ba ko ko ka kwaikwayi fasaha wani ko makamancin wannan a'a ka koya in ka koya ka iya to wannan shi ake ce ma ilimi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala yana turo annabawa ne da irin yaran su saboda kaga idan Allah ya turo annabi da yaran da ba su ji ba su fahimce shi ba saboda ka he ba su ilimi da wannan yaran nasu saboda ka dan zaka ga an shiga social media ana ta ainihin rubuce rubuce da sauransu wani wani ga turanci in ka duba shi akwai gyararraki da makamancin su ana tosu su kaman barazana misali to wannan ba shi bane amma idan ka sa aiki amfani kake so ka bada to in da hausa ne hausa ka ce ka koyi karatun hausa ka iya ka bada shi shi ma kanshi inda turanci ne in dai koyo kai ka tabbatar da wannan ilimin naka ya abun nan shi kenan. amma dan ka sa wani yaren wani yaren ka ka sa shi in ka amfani da mutane shine dama ai mafi alherin ku wanda ya san ilimi kuma ya sanar da shi ilimin ma'ana dai a fahimta amma ka zo ka yi rubuce-rubuce mutane ba su fahimce ka ba to aka ga amfani ilimin bai amfani ba kenan wannan shine akwai laifi idan idan kamar su matasa irin na yanzu kaga wani abu sai an faɗakar da su to akwai laihi mutum ya je ya yi a rubutu da wani yare musamman irin larabci ko turanci wato kaman mutum ya ɗauko wani yare eh. an gane ko eh. ya sa da sauran shi shi kuma ga yaren shi mm. to anan akwai abu biyu idan ya karanci wannan yaren na turancin ne ko na larabcin ne yana da ilimin wannan in ya bada shi alhamdulillah amma in baka da ilimin abu ka ce za ka bada shi to me za ka bada ba za amfana ba an gane ko amma in kana da ilimi akan abun da ka sani ka bada shi to wannan babu matsala wannan kenan na to malam na ka shahara a bangaren irin harkokin larabci da dai makamantansu to za ga akwai kamar irin wasu malamai suna faɗakawa kuma za ga ba su iya larabcin nan ba amma har kullun za ga ita irin wannan kafafen sada zumunta na social media tarbiyya za ga suna sa wannan larabci su basu fahimta ba amma kuma suna sa wannan ya wannan kuskure ne akwai kuskure sosai kaga maganar mu ta baya kenan baka san abu ba ka ce za ka yi amfani da shi ah. to akwai kuskure da larabci da turanci kowane yare za ka yi amfani da shi in dai baka sani ba ka amfani da shi saboda akwai illa ka dauki abin da baka sani baka sa shi ko mutane su amfani da shi kamar in ka rubuta wasu abubuwa wanda zai iya jawo illa ga al'umma ko kuma zai kawo na ƙasa ga al'umma to wannan fa abin kana ma da zunubi ne kun ka samu lada saboda ka tabbatar da ka sani kana da ilimin abin zaka bada ka duba ka gani lokacin da Allah ya ce ma annabi Adam yayi ainihin eh, mala'iku su mai sujada sai Iblis ya ki sujada duk mala'iku su kai da me aka fifita annabi Adam shine da ilimi saboda me ya tambaye su ya tambaye su abubuwan da ba su sani ba shikenan in aka tambaye ka abu baka sani baka ce baka sani ba amma Allah sai ya sanar da shi ilimin ya san ya san ilimin sannan kuma ya karantar da su ya gaya musu kenan abin da ka sani shi zaka bada ina jin hankalin matasa wanda suke shiga social media da sauransu dan Allah su yi amfani da ilimi wajen isar da sakon da suke so su ansa su bada in ka ga turancin ma ba za ka iya ba ko larabcin ba za ka iya ba kai ba haushe ne kuma ka ji ilimin wannan din na Hausa ka isar da sakon ai abin da ake so fa'ida abin ake bukata ba rashin fa'ida shi ba masu sauraro duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan tattauna a wannan zaure tare da waɗannan malamai Zaradin

To abinda muke son ɗan dan sanar shine akwai eh, Asia, wannan Asia Pacific uh, Center of, of Education uh, mm. uh, for International Understanding wata cibiya ce a gaba a asia yankin asia da suke daukar scholarship suna daukar matasa yan shekara daga 20 zuwa 24 wanda kuma application ɗinsa a buɗe take za a iya zuwa yanar gizo a duba wani APCEIU za a gani saboda muna ranar ilimi ce yau saboda mutane matasa su je su nema su dinga shiga irin wayannan abubuwan domin a samu a ci gaba da karuwa da juna a duniya gaba ɗaya mun gode yanzu yanzu kan duka duka za mu tattara a madadin Hafsat Bello dan mai tsoro. Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na Mr. Dan ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah kai mu gobe ranar siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin. Yau da gobe muryar Amurka kiran yau da ta tantance.